الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa na muna jumhuriyar Musulunci ta Iran ne fara watsa shirinsa na safiyar yau Laraba daga nan birnin Tehran. Kuma ni Tahir Amin ne zan kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi-duminsu daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin ban labarai. Biye da shi akwai shirin na kokunsa sai kuma muryoyin masu sauraron mu. shiri ne na ƙarshe shine afirka a yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu rasha da habasha sun tattauna kan karfafa haɗin gwiwa tsakaninsu a fannin nukiliya sheikh na'im kasim shugaban kungiyar hezbollah ya ce netanyahu ya zubar da jini mai yawa a yankin asiya amma babu lamuni ga wanzuwar hamshe kasar isra'ila sannan za ku yi cewa ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci da kuma babban sakirin majalisar ɗinkin duniya sun tattauna kan rikicin gaza da kuma yemen ta wayar yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya tattauna da babban sakirin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ta wayar tarho dangane da wato sabbin al'amura a yankin yammacin asiya musamman dangane da gaza da kuma rikicin kasar yemen kamfanin dillancin labaran tasnim na kasar iran ya ce abbas arakci ya faɗa wa guterres kan cewa ya zama lazimi ƙasashen duniya su tabbatar da cewa hamshe kasar isra'ila ta daina keta hurumin yarjejeniyar da suka cimma da kungiyar hamas ministan ya ƙara da cewa tare da halin da ake ciki a gaza yarjejeniyar tsagaita buɗewa juna wuta wato ba zai tafi kamar yadda aka tsara ba musamman ganin yadda hanfi kasar isra'ila take kawo cikas a shigar da kayakin agaji cikin gaza musamman abinci magunguna da kuma su bukatun mutanen gaza dangane da kasar yemen kuma arakci ya faɗa babban sakitin majalisar ɗinkin duniya cewa gwamnatin jihunar musulunci ta iran a shirye take ta haɗa kai da majalisar don tabbatar da zaman lafiya a ƙasar yemen a nashi ɓangaren guterres ya yaba wa jumhuriyar musulunci ta iran kan tsarin diplomasiyyar ƙasar yadda yake tafiya da kyau sannan ya buƙaci tattaunawa mai zurfi dangane da halin da ake ciki a ƙasar yemen don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa ministan harkokin wajen ƙasar habasha gideon timotheus ya ce ya tattauna da ministan harkokin wajen kasar rasha sagai lavrov kan batutuwa daban-daban da suka shafi dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma yadda za a ƙara inganta su timotheus ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai bayan tattaunawar ministocin biyu a jiya talata inda ya ce a yau mun tattauna kan yadda za a gaggauta aiwatar da yarjejeniyoyi a fannin nukiliya da kuma fannonin zuba jari binciken kimiyya da kuma musayar al'adu da tsakanin ƙasashen biyu ya ƙara da cewa ciniki a tsakanin ƙasashen biyu yana ƙarawa amma idan aka kwatanta da wato dama da ƙasashen biyu suke da shi akwai abubuwa da dama da ya kamata a ƙara inganta su da kuma haɓaka su lavrov da timotheus dai sun gana a watan afrilu a ƙasar brazil a gefen taron ministocin ƙungiyar brics kafin jami'in wato na habasha ya ziyarci rasha a watan satumba inda shi da shugaban kamfanin wato rosatom alexander lekashev suka rattaba hannu a kan wani shirin aikin haɗin gwiwa tare da kamfanin samar da wutan lantarki na ƙasar habasha domin fara aikin gina tashar wutar lantarki mai amfani da makamashin nukiliya a cikin ƙasar ta habasha a cikin wani jawabi da ya gabatar a jiya talata wanda kuma aka nuna kai tsaye a jana'izar babban hafsan sojojin ƙasar yemen laftanar janar muhammad al-ghamari said abdulmadin badruddin houthi ya jaddada cewa ƙasar yemen za ta ci gaba da kasancewa cikin shirin ko kwana don komawa ayyukan soje idan hamji kasar isra'ila ta koma kisan ƙare dangi da kuma ci gaba da killace yankin zirin gaza sayyid al-houthi ya ishara da irin babban gangamin da dubban ɗaruruwan mutane suka yi taro a wurin jana'izar shahid al-ghamari a matsayin abin da ake nuna wato ke nuni da tsayin daka na al'ummar yemen a kan manufofinsu sai alhosi ya kuma yi nuni da cewa al'ummar yemen sun gamsu da matsayin mai daraja da suke da shi a yankin na wato sadaukarwa domin taimakon 'yan uwansu musulmi da ke da ake zalunta a gaza inda ya bayyana arangamar da yemen take yi da yahudawan sayoniya a cikin shekaru biyu da suka gabata da cewa sadaukarwa ne saboda allah da kuma 'yan adamtaka har ila yau da ƙin miƙa wuya ga zaluncin masu girman kai a duniya masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa na muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran shugaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon sheikh na'im kasim ya bayyana cewa wato firaminista mai ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya zubar da jini mai yawa a yankin yammacin asiya amma wannan bai ba shi lamunin cewa mai ƙasar isra'ila za ta ci gaba da zaman lafiya a yankin asiya ba sannan za ku ji cewa wato labaran da suke fitowa daga birnin khartoum na ƙasar sudan sun nuna cewa jiragen yaƙi masu saukan wanda ake sarrafa su daga nesa sun faɗi a kusa da tashin jiragen sama na birnin khandun inda ya lalata wasu al'amura da dama a tashar jiragen kafin haka dai ana shirin sake buɗe filin jirgin saman a yau a lokacin da wato dakarun rsf suka aika da jirgin saman drones wanda ya lalata wasu abubuwa a tashin jiragen saman masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu da za fara da sharhin ba labarai, biye da shi akwai shirin nan na kun sai kuma wato murmi masu sauraro muryoyi masu sauraron mu shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau da wannan ko muke cewa aini lafiya sharhin bayan labarun namu zai yi magana ne kan matakin da wata kotun soji a jamhuriyar demokaradiyyar congo ta ɗauka na yanke hukuncin kisa kan tsohon shugaban ƙasar joseph kabila kan zargin cin amanar ƙasa da laifukan yaƙi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa a wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin jamhuriyar demokaradiyyar congo kotun kolin soji a birnin kinshasa ta yanke wa tsohon shugaban kasar joseph kabila da ya yi mulkin kasar daga shekara ta 2001 zuwa 2019 hukuncin kisa bayan ta same shi da laifin babban amanar ƙasa da kuma laifi kan hargitsa zaman lafiya da na bil'adama an yanke hukuncin ne bayanan a ƙasar saboda kabila ya kwashe shekaru biyu yana gudun hijira wannan dai shine irinsa na farko akan tsohon shugaban ƙasa masu gabatar da kara sun tuhumi kabila da jerin laifuffuka da suka hada da fyaɗe azabtarwa kisa da kuma tilasta wa mutane aikin soji har ila yau ta zarge shi da taka rawa wajen kafa kungiyar kawancen kogin congo wanda take kallon bangaren siyasa na kungiyar 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan ruwanda a cewar tuhume-tuhumen mayakan kawance sun aikata munanan laifuka a yankunan arewaci da kudancin kibo da suka hada da kashe-kashe cin zarafi da kuma tilasta wa jama'a yin gudun hijira daga muhallinsu a ranar 25 ga watan yuli ne aka fara shari'ar kabila duk da cewa baya nan a cikin kasar bayan da aka daga kariyar da ake masa a matsayin sanata na har abada a ƙarshen zaman kotun ta yanke hukuncin kisa tare da umurtarsa da biyan diya mai tsoka ga gwamnati da waɗanda abin ya shafa ko da yake an jima ba aiwatar da hukuncin kisa a congo fiye da shekaru ashirin ba amma dawo da dokar aiwatar da hukuncin kisa a shekara ta 2024 ya sake haifar da muhawara game da aiwatar da shi jam'iyyar people's party for reconstruction and democracy pprd ta kabila ya kafa ta bayyana shari'a da aka yi wa kabila a matsayin na siyasa ce kuma tana mai imanin cewa siyasar tana nufin kakkaɓe tsohon shugaban ne daga shahararren matsayinsa da kuma hana dawowarsa matsayin jagorancin 'yan adawa masu lura da al'amura dai na ganin hukuncin ya aike da sakonni guda biyu nuna tsayuwar daka da gwamnatin kasar ke yi wajen kalubalantar 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tare da dakile tasirin kabila yayin da yake rike da wata babbar matsayin karbuwa a cikin kasar da wajenta an haifi joseph kabila ne a shekara ta 1971 a tungar mahaifinsa laurent desire kabila wanda ya hambar da shugaba mobutu seko bayan kashe mahaifinsa a shekara ta 2001 ya karbi mulki yana da shekaru 29 inda ya jagoranci kasar da yakin basasa ya ɗaiɗaita duk da cewa ya shafe shekaru sha takwas a kan karagar mulki abin da ya gada ya ci gaba da janyo cece kuce tsakanin masu kallonsa a matsayin mai ceto wanda ya jagoranci kasan wajen mika mulki cikin lumana na farko a shekara ta 2019 da kuma waɗanda ke zarginsa da yin cuɗanya da cin hanci da rashawa da kuma raunana cibiyoyin gwamnati bayan shekaru da ya ɓace daga idan mutane kabila ya sake bayyana a watan mayun da ya gabata a birnin goma da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 ya gabatar da jawabi mai zafi yana kira da a kawo ƙarshen mulkin kama karya ya kuma bayyana a shirye yake ita karwarsa a mataki na gaba wannan dawowar ba zato ba tsammani ya haifar da damuwa a kinshasa wanda cikin sauri aka cire masa rigar kariyarsa tare da buɗe shari'a kansa a daidai lokacin da gabashin ƙasar ke fama da tashe-tashen hankula da kuma raguwar ikon gwamnati duk da hukuncin da aka yanke kansa yiwuwar kama kabila ko kuma zartar da hukunci ko mai kashi kansa yana tattare da rashin tabbas musamman rashin sanin takamaiman wurin da yake zaune sai dai abin da yake tabbas da ko shakka babu wannan lamari zai ci gaba da zama wani sabon salo a tarihin jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo wanda ke nuni da yadda ake cuɗanya tsakanin siyasa da tashe-tashen hankula da kuma sanya ayar tambaya kan makomar zaman lafiya a ƙasar da ta yi fama da yaƙe-yaƙe da rarrabuwan kawuna tsawon shekaru da dama a gefe guda kuma joseph kabila yana zargin gwamnatin shinsakedi da siyasantar da bangaren shari'a da kuma ƙoƙarin kawar da 'yan adawa a wani bayyanar da ba kasafai ba a kafafen yada labarai tsohon shugaban kasar congo joseph kabila ya yi kakausar suka da gwamnatin felix shinsakedi yana mai zarginta da siyasantar da fannin shari'a da kuma kawar da abokan hamayyar siyasa ya yi gargaɗin illar da ke tattare da hakan musamman kan haɗin kai da zaman lafiyar ƙasar. a wani labari da aka buga a mujallar juni afirka ranar 1 ga watan satumba kabila ya ce a halin da yake ciki a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yana da matukar hatsari da damuwa yana mai cewa watanni uku da suka gabata ya gabatar da wani shiri mai ɗauke da abubuwa goma sha biyu na warware rikici amma hukumomi sun yi watsi da su tirarmikiyar da aka yi kan kabila dai ya ta'allaka ne kan abin da ya bayyana a matsayin shari'ar zagon ƙasa da yake fuskanta a kotun soji da ke birnin kinshasa bayan da majalisar dattawar Ƙasar a watan mayun da ya gabata ba bisa ka'ida ba in ji shi ta cire kariya da aka bashi a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa, kuma da majalisar dattawa har tsawon rayuwarsa ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, 22 ga watan oktoba shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau. Ayatollah Mullah Ali Zanjani babban malamin addinin Musulunci ya rasu. Mullah Zanjani yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na addinin musulunci a cikin karni na goma sha uku hijira ga gamariya sannan kuma malamansa sun hada da shek muhammad taƙi wanda ya rubuta littafin nan na hidayatul mustarshidin sannan kuma ya hada zamani da shek murtaza ansari banda karantarwa da kuma rubuce-rubuce waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa ayatollah zanjani ya rubuta babban littafinsa na tafsirin qur'anul karim masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau ministan harkokin wajen kasar iran na lokacin dr hussein fatimi ya ba da sanarwar yanke hulɗar diflomasiyya tsakanin kasar iran da birtaniya dalilin da ministan ya bayar na ɗaukar wannan mataki shine rashin sauraron buƙatar mutanen kasar iran mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na kasar ya zama mallakin ƙasa a maimakon zama mallakin birtaniya kafin wannan lokacin da turawan ingila ne dai suke da ruwa da tsaki a dukkanin harkoki na haƙa da kuma sarrafa man fetur na ƙasar iran da ke kafin wannan sanarwa firaministan ƙasar iran din na lokacin dr muhammad musaddiq ya gargaɗi gwamnatin ƙasar birtaniya akan cewa idan ta ci gaba da yin biris da buƙatar mutanen ƙasar iran to zai yanke hulɗar jikadanci da ita baki ɗaya amma da ƙarshe dr musaddiq ya sami nasarar kwace wannan kamfani na haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar iran daga turawan birtaniya tare da taimakon malaman addinin musulunci na kasar iran da kuma 'yan siyasa masu kishin kasa masu saurari ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan oktoban shekara ta 1978 aka zaɓi papa jean paul a matsayin shugaban fadar vatican a italiya an kafa fadar vatican din ne dai a shekara ta 1929 fadar vatican tana cikin kasar italiya amma tana gudanar da harkokinta ne a wani yanki na birnin roma ba tare da gwamnatin kasar italiya ta shiga a cikin ta ba ana tafiyar da fadar vatican ne a ƙarƙashin tsarin addinin kiristanci a ɗariƙar katolika hakanan kuma vatican ce cibiyar ɗariƙar katolika ta duniya sannan kuma fadar vatican ɗin ana girmama ranar 22 ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin ranar tanawa da zaben papa roma jean paul a matsayin shugaban fadar vatican masu saurare ko kun san cewa shekaru 774 sa gabata a rana irin ta yau a watan rabi'u thani shekara ta 673 bayan hijira aka haifi muhammad bin ahmad al-zahabi wanda ake wasa lakabi da shamsuddin shahararren malamin hadisi kuma masanin tarihi ya kasance mai matukar sha'awar tattara hadisai ya kuma yi tafiye-tafiye domin tattara waɗannan hadisai daga ɓangarori daban-daban na ƙasashen musulmi sannan kuma ya yi bincike akan wasu ilmomin na daban kuma a cikin waɗannan tafiye-tafiye ya ji hadisai daga wajen manyan malamai a zahabi ya bibi abubuwa waɗanda suka faru a tarihin musulunci da kuma shahararrun mutane a zamana daban-daban na tarihin addinin musulunci tun daga lokacin bayyanar addinin musulunci har zuwa lokacin rayuwarsa sannan kuma ya rubuta labarai daban-daban akan abubuwa na malaman hadisi wanda suka yi a wancan lokaci da kuma abubuwan da suka tattara ya haɗa waɗannan abubuwa a cikin wani littafi mai suna tarihul islam daga cikin ayyukansa akwai shaharar littafin nan da ya rubuta mai suna alkashif sannan kuma akwai wani littafi wanda ya rubuta mai suna al-mu'jam as-saghir da kuma wani littafin mai suna mu'jam al-kabir zahabi da ya rasu a birnin damascus babban birnin kasar sham ko kuma syria a halin yanzu a shekara ta 748 bayan hijira. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan oktoban shekara ta 2011 sultan bin abdulaziz ali sa'ud yarima mai jiran gadon kasar saudiya na wancan lokaci ya rasu shine namiji na goma sha biyar daga cikin 'ya'yan sarki abdulaziz mahaifiyarsa ita ce Hassan bin ahmad a sudairi ana kiran waɗannan mutane a kasar saudiya da sudairis kafafen yada labaran kasar saudiya dai sun ba da labarar da sori rima mai jiran gado na lokacin a wani asibiti da ke birnin new york na kasar amurka sultan bin abdulaziz al saud ya rasu yana da shekaru 85 a duniya sannan kuma ya rasu ne sakamakon kamuwa da wata cutar daji wadda ta yi ta yaduwa a cikin sassan jikinsa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran, barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Farko sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal, mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi da ke tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama na mika saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ma'abota wannan shiri akwai abokai na irin su kadoro Digaga gaga dan fulanin wurji iliyasu iliyasu gulawa iliyasu yakubu digawa akwai isa jikan mai sade lawan sade daura aliku auta kafin yalwa ahman afan bajo gabula makillu mai gallaba murtala dabba su kaga dama akwai ibrahim lara gauta akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gulela ali gamadau akwai baban gida buba fajewa da na tsallaka jamhuriyar nijar akwai irin su yazo madattai da magaran akwai malama ramatu isiyak babban birni ya mai tsoho mai albarka isa abubakar da daukacin masu sauraron wannan gida baran masta da alkasin da ke garin agadas ba a ƙarshe ina miƙa sabon faltan alkhairi zuwa ga mai gabatar da wannan shiri wato hassan barka ina muku fata alkhairi suna na biranen fulani yari a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi ko komini rin ta kwarnaka birnin kwakwarna take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihar jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. Amar dan kana gaida iyalin gidan ka baki dai. Amar dan Arkasan Babali mu ke Agaris na gaida Aishatu Konsayar dake birnin Agaris. Akwai Asman bala Agaris. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Yahuza mai kalanda dake can garin Antu cikin ƙasar mai ne mishi barka da waya sai juma'a lahiya gaisuwa ta musamman zuwa ga hakima mai sabirin sado ta birnin ilis akwai eh, akwai abokina muhammad dan bari ya mai nijar akwai tsubuka tso mai albarka akwai rahmatu ka birnin yamai akwai adaji amman tari ya mai nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu makarantar malam abu dan gudu birnin maradi akwai hajjar bili malam adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta kasa akwai ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi yaro mai ganin mutuncin mai yadan malam jihar mara akwai ibrahim shushan dan garin kasige Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja, mun ba mu da matasan Afirka reshen jihar Neja. hakikanin gaskiya muna mika sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gwagwarmaya na lahiyar afirka baki daya da ainihin duk duniya ma dai muna musu fasa alkhairi duk wanda allah hukunci ji wannan murya dan abubuwar ma ina mashi fatan alkhairi da fatan Allah ya kara dankon zumunta a tsakani Allah ya kara dankon zumunta a tsakani ina muku fatan alkhairi daga Ibrahim Yawanci Huna a garin Mai godiya a Kimba jihar Niger masu bibiya wannan sashi na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na musu fata alkhairi farkon lamba zuwa karshen lamba da fatan ana cikin koshin lafiya allah ba mu zaman lafiya a kasashen mu na afirka masha allahu ina muku fata alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan Allah ya kara kwarin gwiwa Allah kuma ya kara basira da kai da 'yan uwa da abokan aiki ina muku fata alkhairi mazan ku da matan ku a huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na biyu Barkan mu da warhaka mai magana da Wajando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kwamiti na masu kira da sauraro reshen Niyami a jamhuriyar Nijar. da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe na hausa da fatan kuna cikin kofin lafiya sannan kuma ina kiran dukkanin ina gaida dukkanin mambobinmu na kwamiti masu kira da sauraro da suke a faɗin duniya a ko ina musamman idan na ɗauka daga nan mai akwai shugaba tsoho mai albarka akwai muhammadu dan bari bari akwai ahmadu isa akwai alhaji amman tari da dukkanin da mambobin mu ba sai wayanda wani bai na musu fatan alkhairi da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya da kuma eh, alhaji abbali da yake a gades akwai abubakar hamad da yake garin durko akwai kuma malam musa hamad da yake niyami akwai kuma alkasun da yake garin agadas ina fatan dukkanin suna cikin koshin lafiya a tashi lafiya sa hausa na boh assalamu alaikum taharar muna musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangancewa ranar juma'a da kuke bamu gashe gashe mu ga uwa da manan arziki muna godiya hassan barka ina maka fatan an yi juma cikin koshin lafiya Allah karfe ba mu da farko ina gaida isu mai kayan waya wanda yake cikin tasha ina gaida isu madatte sunusu madatte ina gaida rahmatu isaka wanda take yeme ina gada samun dan mutanen limanci wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusan makarantar malam abu wanda yake maradi akwai yabi mai kayan kwali cikin tasha nan da magaran akwai dan eh, kabu kabu isiyaku shi ma bakin tasha da magaran akwai eh, laura kase kin ga ta kowa ta ki tawaye gani eh, magarya akwai baban dima bande akwai malam kabiru wanda yake nan magarya akwai Eh, hamisu ya eh, dan kuka wanda yake nan magarya akwai hamisu wanda yake nan magarya akwai salisu gwamando unguwar gona wanda yake dan ciyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Mun waye gari wannan safiya Allah subhanahu ya gwada mana marice lafiya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka mamba na masu kira da saurare na radiyoyin Afirka baki daya. ina maka fatan alkhairi hassan barka da kai da abokan aiki ka na gidan rado iran Allah ya kara ɗaukaka ku ya kara muku jagoranci ya kara muku karfin gwiwa to da farko ina gaida alkasim ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai alkasim ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake a birnin agadas akwai raba mai aski wanda yake a garin da magaran akwai maman sani dauda wasu wanda yake a nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda waza ina gaida su ina kara gaida su da shi da iyalansa akwai Isu mai dala bushiri akwai Maman lawali Ali Kwairo wanda yake nan garin da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na gidan Radio Iran. Ga farko kuna tare da Umaru Musa daga mai mamba da masu kira da saurari na kinya mai. Gudubin gaisuwa da fata alheri. Daga farko Hassan Barka ina gaida ka tsoho mai albarka. Gudubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Eh, usman dan bare bari da fatan kana lafiya ka waye garin juma'a lafiya da fatan kowa da kowa na lafiya mala abdulwahidi Fatan kana lafiya da Ahmadu bagubi Muhammadu Ɗanluma, Abbas Albana, da fatan kowa na lahiya Alhaji Bawa Ba'are, da fatan ana lahiya Alhaji Adamu, da fatan kowa da kowa na lahiya. Suleiman Kanina da fatan kana lafiya kawaye juma'a lafiya to masha Allah da mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya Allah ubangiji ya gwada mana maricin lafiya kuma wanda mun kawaye sahiya juma'a Allah ya gwada mana maricin ta lafiya a radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari maji na masu kira da shurare na afirka In eh, muna cikin ƙarshen mako akwai na farko akwai hassan mamman barka akwai shugaban namu alkasun babanmu limam ahar akwai alkasun can ma agadas amma akwai malam kabiru mai makaranta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai sarkin aiki dinna na kasa akwai malam ibrahim gwangwaron dam akwai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim bankola magatakarda dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mu zo nyamai akwai shugaban namu eh, tsoho mai albarka akwai ramatu akwai lawali andu akwai malam ah, musa indo dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga la president king tamu ta masu kira da shuwarai na reshen yamai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga isu matattai ya kuma aski ba da raka kabiru sule mamman dozuman taksi moto a madadin shi gaba daya Kanena, abokina sarkin aiki abokina ne na kai na ashe ba ma kanina ba ne akwai Kanena can karami mai aski dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga kowa da kowa ta bature ya muku ban weekend ai hutun karshen mako lahiya Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sare Malam Sule Malam Fal daga jihar da Magaram amma a yanzu ina nan Niamey ma'aikaci a Radio Savar FM mai watsa shirye-shirye bisa kan mita goma tar da biyar da dugo takwas a zango FM. Ilaja Hassan barka fatan alkhairi zuwa a gare ka barin kai godiya ta ga Allah Su Ba na subhanahu Ala tutal mulki man tasha wanda ya sake kaddara saduwar mu da al'umma a daidai wannan lokaci kuma ba mu dama ta mu gaida yan uwa da mu na arziki. Ma'aikatan kafafen watsa labarai na fadin Afirka gabaki da shirye na ta musamman zuwa gare su na kasar Nijar Nijar ga baki da na jihar da magaram duka dai al'umma musamman ma na nan babban birnin Niamey yan maradi yan tawa yan talabiri yan dosu yan agadas yan difa kai da sauran duk wata jiha da ke faɗin ƙasar mu ta Nijar magabatan mu na Nijar ina musu shinshina ta musamman a ƙarshen wannan mako yalla malam sula malam falal hajja fatima da barira gamba mamra abba bakon sula zina malam sula dahara malam sula rakiya malam sula sanusi malam sula umar malam sula Bashirya malam sula hawa'ula malam sula musubawa malam sula abdulaziz malam sula Nasir malam sula sanusi malam sula abba malam sula habana malam sule da dukkanin family malam sule dahara malam sule rakiya malam sule zina malam Sula, fatan alkhairi zuwa gare su assalamu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku da haka fatan ana lafiya. Ina ma kowa da fata alkai da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Da farko yana ga da Sanusi Madatai, Isu Madatai, Dozman moto Mari Kuran Daga, Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, Isu Mai Gyaran Waya, akwai eh, Mamman Sani Dauda Cinwanza, akwai Mamman Sani Umaru da sauran 'yan uwa da amina arziki mana ma kowa da kowa fata alkai da fatan ana lafiya. Mai magana Malam Bashir Babban Tasha Layin Difa da Magaram. Sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci musulunci ta Iran. a farko dai suna na Abdullahi Telaro mai ganin mutuncin na daga dan Malam Jihar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya ta musamman da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin musamman da kuke ba mu dama mana gaishe gaishen zumunci musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi na gaishe da gaishe na gaishe da ahalin gidan nashi ranka kafa da fata an yi a cikin koshin lafiya kai malam tare magini garin dangwani na mishi fata na alkhairi Aishatu babban birnin Agadas ina mata na alkhairi da fatan an yi sallah juma'a cikin ƙoshin lafiya ko hajiya Razina tun daga nan birnin Arabiya fatan alkhairi zuwa gare ta kai malama Nafisa nan babban birnin Abuja na ta musamman sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran mai magana na suke dan mutale manci birnin jamhuriyar Jihar shiri na ƙarshen mako na gashe-gashe na gaida yan uwa da abokan arziki to musamman matakin warko da ya san barka kai mai gabatar shiri na gaida ka da dukkan abokan aikin ka na duniya baki daya zan gaida sultan ahmed ali zaki a nan maradi sultan abu da bala marafa a tsibirin gobe ta maradi ina gaida su san ɗan jaja alherin allah kai maka iliya mai kaci da shayi ibrahim yanki wula a nan garin mai godiya mala aliban kula kabiru makaranta bala abba ibrahim shawara garin kasagi garin kaya dan walhu murtala mai gini abdullahi yaro tele mai garin mutuncin mayar ke dan malam eh, sai eh, domin gazo da tare zuwa gare ka alayyar umar gago eh, a wajen tajirai kenan da alhaji sabiu kalla taransa alayyar sani gonda alayyar sani sun Sani Sale Adamasa Dankwaini da <clears throat> Alayya ya kashe da sauran dukkan masu kudin jami'ar ina gaida kowa musamman Alayyi Gago da eh, Alayyi sauran da baki daya irin su alasani atiya irin su aliman tarabuwa ta ina gaida su eh dun gaisuwa da wata ali zuwa gare ka sarkin malamai liman musa musa antoma da liman shafi'u liman mai idi da liman musa sa'an kasi da liman rayadun da liman abdulmalik almusufa musa antoma da eh, dun gaisuwa da rikin da hajiya rahina da ramata isaka da kabiru makaranta malabar rawar shari'a garin kasagi da dukkan da yan uwa da masu kira da masu saurare na wannan radio mai tara albarka radio tehran ina gaida kowa da kwashin na kashe mako a gaida da kowa da kowa. Assalamu alaikum rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama Ramatu ka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar man ba ta masu kira da saurari na rediyon duniya duka. An koma gida birnin Kanta man ba ta masu kira da saurari na birnin Kanta hanga. ina gaida ku yayin da kuke ina gaida Muhammad dan bare bari tsoho mai albarka mutanen Agadas ina ina gaida 'yan Nijeriya ina gaida 'yan tsatsun wurin ina gaida 'yan kaduna 'yan Legas inda kuke duka ina gaida ku 'yan kwadibar kanwata maryama ina gaida ki mai gaida ku malama ramatu isa daga nan babban birnin yamaya muhammad dan bare bari ina gaida ka da kai da bataliya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magara ina so a bani dama na gaida 'yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asambarka ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina ina gaida Ali Gurji kulob da Magaran ina kwana ina gaida Iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina gaida Asan Alhaji Umar Angon Jego ina gaida Malam Hamus Kulab da Magaran ina kwana ina gaida Nuru mai gyaran salula a cikin tishir da Magaran ina gaida Gado Ridiga ga dan Fulanin Warji ina gaida Bashir mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran ina gaida Mutari mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran tashi lafiya mai magana Isu mai gyaran salula a cikin tashar da Magaran Assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman dala Boshari a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Mun gode da dama da ake wa muke isar da sakon gaisuwar mu kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka, ba zan manta da Baba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Akwai Adabu mai kwamfuta mai yamma, akwai Yatatuwa Usaini Abdullahi da ke jigar kebin tarayyar Najeriya. Ba zan manta da Ibrahim wanki huhula ba zan manta da kuma malam ibrahim garin kasagi lauli liwe garin matsin kai udu mamadu jatkori ba zama manta da muhammadu dan bare akwai kuma eh, isa musa turoma da ke kwamitin gida-gida cikin jihar eh, gure ba zama manta da kuma aboki na siraji sj bushari akwai musa ran oga bushari shazali m ashidi bushari akwai sunusu madattai akwai yakubu mai aski badaraka akwai isu makeri ba zama manta da kwamar ahmed bajoga akwai umar ari bade badam akwai salifu ibrahim eh, salifu muhammadu nura wanda yake maradi ba zan manta da Umar Ari da Badan ba da dukkanin daukacin wanda ba su ji na ambaci sunayensu ba ina gaishe su da su da sunayensu To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan Barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun dawowar tsohon shugaban ƙasar dimokuraɗiyyar congo joseph kabila ƙasarsa domin ƙalubalantar wani hukunci da wata kotun soji ta yanke kansa na kisa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. a wani gagarumin ci gaba na siyasa tsohon shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo joseph kabila ya bayyana a bainar jama'a a nairobi babban birnin kasar kenya makonni bayan da wata kotun soji a kasarsa ta yanke masa hukuncin kisa bisa zargin cin amanar kasa da laifuffukan yaƙi wannan koma baya ta zo ne ba zato ba tsammani tare da haifar da cece kuce a fagen siyasa da kafafen yada labarai labarai musamman ma dai a daidai lokacin da jamhuriyar demokaradiyyar Kongo ke fama da rikicin tsaro da na siyasa kabila wanda ya mulki kasar daga shekara ta 2001 zuwa 2019 ya jagoranci wani taro da aka bayyana a matsayin rufaffen taro na kwanaki biyu na wata kungiyar 'yan adawar congo waɗanda suka halarci taron sun hada da tsohon firaminista augustin matata ponyo wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru goma da aiki tukuru a gidan yari da kuma ɗan gwagwarmaya venu matumo na ƙungiyar locha wanda aka dinga kama shi akai-akai a lokacin mulkin ƙabila taron ya haifar da sanarwar kafa wani sabon tsarin siyasa mai suna safe the congo initiative a cikin sanarwar rufe taron zaman ya yi kira da a yi tsayin daka domin kalubalantar mulkin kama karya da kuma yin watsi da hukunce-hukuncen rashin adalci kan 'yan adawa haka kuma ya buƙaci a janye dakarun ƙasashen waje da sojojin haya daga ƙasar mahalarta taron ba wai kawai sun kaddamar da wani sabon shiri na siyasa ba ne har ma sun yi kakausar suka ga shugaban kasar na yanzu phyllis shinsakedi inda suka zarge shi da gazawa wajen magance matsalolin da ke kara taɓarɓarewa da kuma daƙile muryoyin 'yan adawa sun kuma yi yitar da abin da suka bayyana a matsayin kame ba bisa ka'ida ba da kuma yin amfani da shari'a don kawar da 'yan adawa a martanin da hukumomin congo suka mayar da martani ga taron mai magana da yawun gwamnati patrick muyaya ya bayyana cewa nairobi ta zama babban birnin hada baki da makarkashiya kan congo yana mai bayyana mahalarta taron a matsayin masu tserewa daga shari'a da masu cin gajiyar masu mulki da suka gabata an yankewa joseph kabila mai shekaru hudu, hukuncin ɗaurin rai da rai an haɗa baki da ƙungiyar m24 bangaren masu ɗauke da makamai da suka sake tayar da rikici a gabashin kwango tun daga ƙarshen shekara ta 2021 tare da goyon bayan ruwanda a cewar kinshasa a farkon wannan shekarar ne dai kungiyar m23 ta kwace iko da yankuna da dama na lardin kibo ta arewa lamarin da ya fassara gazawar sojojin congo da kuma kunyatar gwamnatin shinsakedi bayyanar kabila a nairobi ya biyo bayan wasu matakai na alama da suka hada da ziyarar bazata da ya kai goma da kuma kalaman yanar gizo a watan mayun da ya gabata inda ya bayyana cewa dole ne a kawo ƙarshen mulkin kama karya a ƙasarsa wanda ke nuni da abokin hamayyarsa shinkesedi kai tsaye a ɗaya ɓangaren kuma hukuncin kisa da aka yanke wa tsohon shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo joseph kabila ya haifar da cece kuce a ciki da wajen ƙasar a wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin jamhuriyar demokaradiyyar congo kotun kolin soji a birnin kinshasa ta yankewa tsohon shugaban kasar joseph kabila da ya yi mulkin kasar daga shekara ta 2001 zuwa 2019 hukuncin kisa bayan ta same shi da laifin babban amanar ƙasa da kuma laifi kan hargitsa zaman lafiya da na bil'adama an yanke hukuncin ne baya a kasar saboda kabila ya kwashe shekaru biyu yana gudun hijira wannan dai shine irinsa na farko akan tsohon shugaban kasa masu gabatar da kara sun tuhumi kabila da jerin laifuffuka da suka hada da fyaɗe azabtarwa kisa da kuma tilasta wa mutane aikin soji har ila yau ta zarge shi da taka rawa wajen kafa kungiyar kawancen kogin kwango wanda take kallon bangaren siyasa na kungiyar 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan rwanda a cewar tuhume-tuhumen mayakan kawance sun aikata munanan laifuka a yankunan arewaci da kudancin kibo da suka hada da kashe-kashe cin zarafi da kuma tilasta wa jama'a yin gudun hijira daga muhallinsu a ranar 25 ga watan yuli ne aka fara shari'ar kabila duk da cewa baya nan a cikin kasar bayan da aka daga kariyar da ake masa a matsayin sanata na har abada a ƙarshen zaman kotun ta yanke hukuncin kisa tare da umurtarsa da biyan diya mai tsoka ga gwamnati da waɗanda abin ya shafa ko da yake an jima ba aiwatar da hukuncin kisa a congo fiye da shekaru ashirin ba amma dawo da dokar aiwatar da hukuncin kisa a shekara ta 2024 ya sake haifar da muhawara game da aiwatar da shi jam'iyyar people's party for reconstruction and democracy pprd da kabila ya kafa ta bayyana shari'a da aka yi wa kabila a matsayin na siyasa ce kuma tana mai imanin cewa siyasar tana nufin kakkaɓe tsohon shugaban ne daga shahararren matsayinsa da kuma hana dawowarsa matsayin jagorancin 'yan adawa masu lura da al'amura dai na ganin hukuncin ya aike da sakonni guda biyu nuna tsayuwar daka da gwamnatin kasar ke yi wajen kalubalantar 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tare da dakile tasirin kabila yayin da yake rike da wata babbar matsayin karbuwa a cikin kasar da wajenta an haifi joseph kabila ne a shekara ta 1971 a tungar mahaifinsa laurent desire kabila wanda ya hambarar da shugaba mabutu seko bayan kashe mahaifinsa a shekara ta 2001 ya karbi mulki yana da shekaru 29 inda ya jagoranci ƙasar da yakin basasa ya ɗaiɗaita duk da cewa ya shafe shekaru sha takwas a kan karagar mulki abin da ya gada ya ci gaba da janyo cece kuce tsakanin masu kallonsa a matsayin mai ceto wanda ya jagoranci kasan wajen mika mulki cikin lumana na farko a shekara ta 2019 da kuma waɗanda ke zarginsa da yin cuɗanya da cin hanci da rashawa da kuma raunana cibiyoyin gwamnati bayan shekaru da ya ɓace daga idan mutane kabila ya sake bayyana a watan mayun da ya gabata a birnin goma da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 ya gabatar da jawabi mai zafi yana kira da a kawo ƙarshen mulkin kama karya ya kuma bayyana shirye yake ita karwarsa a mataki na gaba wannan dawowar ba zato ba tsammani ya haifar da damuwa a kinshasa wanda cikin sauri aka cire masa rigar kariyarsa tare da buɗe shari'a kansa a daidai lokacin da gabashin ƙasar ke fama da tashe-tashen hankula da kuma raguwar ikon gwamnati duk da hukuncin da aka yanke kansa yiwuwar kama kabila ko kuma zartar da hukunci ko mai kashi kansa yana tattare da rashin tabbas musamman rashin sanin takamaiman wurin da yake zaune sai dai abin da yake tabbas da ko shakka babu wannan lamari zai ci gaba da zama wani sabon salo a tarihin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Kongo. wanda ke nuni da yadda ake cuɗanya tsakanin siyasa da tashe-tashen hankula da kuma sanya ayar tambaya kan makomar zaman lafiya a ƙasar da ta yi fama da yaƙe-yaƙe da rarrabuwan kawuna tsawon shekaru da dama a gefe guda kuma joseph kabila yana zargin gwamnatin shinsakedi da siyasantar da ɓangaren shari'a da kuma ƙoƙarin kawar da 'yan adawa a wani bayyanar da ba kasafai ba a kafafen yada labarai tsohon shugaban kasar congo joseph kabila ya yi kakausar suka da gwamnatin felix shinsakedi yana mai zarginta da siyasantar da fannin shari'a da kuma kawar da abokan hamayyar siyasa ya yi gargaɗin illar da ke tattare da hakan musamman kan haɗin kai da zaman lafiyar ƙasar a wani labari da aka buga a mujallar june afirka a ranar 1 ga watan satumba kabila ya ce a halin da yake ciki a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yana da matukar hatsari da damuwa yana mai cewa watanni uku da suka gabata ya gabatar da wani shiri mai ɗauke da abubuwa goma sha biyu na warware rikici amma hukumomi sun yi watsi da su miki da aka yi kan kabila dai ya ta'allaka ne kan abin da ya bayyana a matsayin shari'ar zagon ƙasa da yake fuskanta a kotun soji da ke birnin kinshasa bayan da majalisar dattawar ƙasar a watan mayun da ya gabata ba bisa ka'ida ba in ji shi ta cire kariya da aka bashi a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa kuma da majalisar dattawa har tsawon rayuwarsa laifukan da ake tuhumarsa da su sun hada da cin amanar kasa laifukan yaƙi fyaɗe azabtarwa da kuma goyon bayan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai zarge-zarge ne da ya bayyana su a matsayin masu ɗauke da kage kuma masu ɗauke da manufofin siyasa da nufin toshe bakunan 'yan adawa don yin shiru kuma share fagen gudanar da mulki ba tare da hamayya ba da kuma yin kwaskwalima ga kundin tsarin mulki don samun damar ci gaba da mulki har abada kabila ya kuma faɗaɗa sokarsa da ya haɗa da abin da ya ɗauka a matsayin kamfen na tsarkakewa a cikin sojoji da 'yan sanda inda ya nuni da kame tare da tsare manyan hafsoshi guda 60 a cikin shekaru hudu da suka gabata ciki har da tsoffin hafsoshin kasar da ake tsare da su ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba tare da samun cikakken rahotanni na mace-mace a gidajen yari saboda rashin kulawar likitoci ya yi gargaɗin cewa waɗannan tsare-tsare suna raunana sojojin ƙasar kuma sun sanyaya musu gwiwa da kuma yin barazana ga tsaron gwamnati ta fuskar tattalin arziki kabila ya zargi gwamnati mai ci da ƙoƙarin kawar da hankali daga fayil ɗin cin hanci da rashawa rashin gudanar da mulki na adalci da nuna son kai yana mai nuni da abin da ya bayyana a matsayin matsalar wawure kudade na lardin katanga mai arzikin ma'adinai daga kusantar shugaban kasa a daidai lokacin da 'yan kasar ke cikin matsanancin talauci dangane da shirin samar da zaman lafiya kuwa kabila ya yi la'akari da yarjejeniyar baya-bayan nan tsakanin congo da rwanda da cewa bata isar ba yana mai nuni da ci gaba da tashe-tashen hankula a gabashin kasar daga kungiyoyi masu dauke da makamai irin su alliance democratic forces democratic force collaboration of rwanda and codeco masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. thank you كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بدخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار 15 مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים